yau a bayanin da kai na cewa ake cewa social distancing abin da bayanin ya nuna bayanai na kimiyya ko kuma na sanin halayyar wannan cutar ta coronavirus shine shi ta kwayar cutar da yana daukar ta hanyar shakar wani feshi da yake fita daga bakin mutane yayin da suka yi magana ko suka yi numfashi ko kuma suka tari ko atishawa yayin da suke dauke da cutar idan mutum yana kusa da wanda yake da cutar a ƙasa da mita ɗaya zuwa mita biyu ko a ce zuwa kafa shida so wannan cutar mutum zai iya shaƙa ya kamu da cutar saboda haka abu da aka gano cewa yana da mahimmanci wajen hana yaduwar cutar shine mutane su rika nesa da juna inda ba za ka san waye ke dauke da cutar ba kuma waye ba shi dauke da cutar abu mafi mahimmanci shine duk inda mutane suke da taro ko suke zaune guri ɗaya su rika ba junansu tazara na kaman wannan mita mita biyu zuwa ah, kafa ko kuma ce mita biyu ko kuma akalla ah, kafa shida kowanne mutum ya fi fahimtar kusan dai abu ɗaya ne saboda haka zai dakile batun cutar sannan kuma mutane su rika wanke hannunsu akai-akai shi ma yana taimakawa wajen a hana yaduwar cutar. To, dakta akwai kasashe da dama a nahiyar Afirka da wannan cuta bai taɓa ba misali jamhuriyar Nijar. Mm. Kamar irin waɗannan kasashe waɗannan matakai ya kamata su rika ɗauka. To, gaskiyar magana shine um, mun ga kasashen da basu su rufe su ba kuma sun iya dakilewa wai su kuma sun rufe babu wata takardiyar ansa da zan ce a game da wannan kowace ƙasa tana duba iya halin da take ciki da kuma iya hatsarin da take ciki na kamuwa da wannan ko harbuwa da wannan cutar sai su ɗauki matakin da ya dace da su abu mafi a alashi dai shi ne da muka tabbatar cewa ya nuna cewa yana yin tasiri shi na ɗaya dai a wayanmu da mutane kai mutane su san taya ake harbuwa da wannan cutar kuma taya mutane za su kare kansu da sauran al'umma da karbuwa da wannan cutar abu na biyu shine wanda yake da mahimmanci shine hukuma ta sanar da mutane su rage cuɗeɗeniya tarurruka irin na addini ya kamata a ce a yanzu halin da ake ciki kasashe da yawa sun daina ko kuma gwamnati ta yi doka a daina irin waɗannan tarurruka ko a masallatai ko a majami'u mutane su rika yin ibada a gida sannan in ka fita ka tabbata kana ba da tazara kamar na mita biyu tsakanin kare da shi saboda zai wuya ka shaƙi numfashi ko kuma ka shaƙi maganan da yake ko kuma tari ko atishawa idan mutane sun yi atishawa ko tari su kare fuskansu abu nake sa tambayan ka na cewa mai kasashe ya kamata su yi kasashen da ba su kamu ba da kuma kasashe irin najeriya da suke da 'yan yan kamar mutum takwas yanzu eh. aka ce ko mutum takwas ne suke eh. Eh, abin da dai alkalma suka zona hmm. da sauran ƙasashe na afirka abin da ɗaya ne za su ɗaya dai dole ne su tanaji matakai na gawa me za a yi idan an samu yawan jama'a sun taru ga wannan abun abu na biyu kamar yadda na kara maimaita shi ne a wayar ma mutane kai to dakta yanzu kamar an mutum ya killace kanshi a gida ya mu'amalarsa za ta kasance da sauran yan uwansa wala Allah mata ko miji ko kanne ko yayyu da sauransu abin da ya mafi ala shi ne na ɗaya dai kafin mutum ya killace kanshi tabbatar cewa an sanar da hukuma cewa yana tunanin yana ɗauke da wannan cutar sannan kuma an yi gwaji eh, kafin a yi mai gwaji din zai killace kanshi kuma ya sanar da iyalan shi cewa yana tunanin cewa yana dauke da wannan cutar saboda haka sai a samu wani daki da wanda ba bai kusanci da mutane ba yadda za a rika mu'amala da mutane sannan kuma mm, abu na biyu shine su a cikin iyalan shi a iya zaben wanda ya fi lafiya matashi ko matashiya wanda ba alamun ciki ko ana goyon yaro ko makamancin haka eh, da zai zama shi ne yana ba shi kulawa eh, eh, yawa saboda menene kace a nemi matashi kamar mai karfi a jika saboda bayanan da ke faruwa shine idan mutum ya haura shekara 60 mutanen da suka zama wannan cutar ta fi musu illa ko kuma suka fi zama ta fi musu zafi za ka ga mutane ne wanda suke da nisan shekaru sun haura shekara 60 eh, da wani abu zuwa sama saba'in tamanin sannan abu na biyu mafi mahimmanci da ya kamata a lura da shi shine bibiya da tabbatar cewa an gano duk wanda suka yi ma'amala da wanda ya samu aka yi mai gwaji aka tattar ya harbi da wani cutar idan ƙasa ba ta da halin yin asibitin da za a killace mutane to a iya samun wani guri na musamman da za a iya cewa an tanaji gadaje da kuma guraren da za a killace mutane idan kasa ba ta da halin haka to a iya yin mutane wanda ciwon su bai tsanani ba su killace kansu a gida amma ya zama da cewa hukumomi suna bibiyar su sanar duk lokaci ana iya kiransa a tabbatar ya halin da suke ciki ko suna bukatar wani kulawa. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A makon da ya gabata ne jaridar Premium Times ta rawaito cewa wata tashar rediyo mai zaman kanta mai suna albarka rediyo da ke jihar bauchi ta kori babban jami'inta wato janar manaja mai suna alhaji musa waziri harɗawa saboda yin wani bincike kan badakalar kwangilar naira biliyan uku da miliyan ɗari shida da ta shafi gwamnan jihar bala muhammad To sai dai tsohon janar manaja ɗar gidan rediyon ya zargi kafar yada labaran na Premium Times da ke yada labaransa ta hanyar yanar gizo cewa ta cakuɗa tattaunawar da suka yi da shi domin kuwa bai ce gidan rediyon albarka FM mai zaman kansa ya kore shi daga aiki ba. Hasali ma shine ya ajiye aikin janar manajan gidan rediyon albarka na ƙashin kansa. A dangane da wannan dambarwar wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya ya nema mana ƙarin bayani akan wannan batu. biyo bayan rahoto da kafar yada labaran premium times da ke zayyana labaransa a kafar yanar gizo ya yi inda ke zargin gwamnatin jihar bauchi da ma gwamnan jihar da ba da kwangila wa kamfanin da yake mallaka don sayan motoci na naira biliyan uku da digo shida wannan rahoto ya ja hankalin kafofin yada labarai da gidajen rediyo musamman ma na masu zaman kansu a wata takaitacciyar ganawa da tsohon janar manajan gidan rediyon albarka fm alhaji musa waziri haddawa terror tarho don sanin gaskiyar lamarin banansa aiki ya ce ba kore shi daga aiki ba ya bar aikin ne na ƙashin kansa kuma domin sanin yadda ka'idar aikin jarida da kuma rubuta labarai na tuntubi wani gogeggen dan jarida alhaji ado abdullahi azad da ke aikin jarida wa kamfanin reuters ga abin da yake mujallar nan ta ko kuma jarida online na premium times hmm. ba ta yi wa musa waziri adalci ba saboda a matsayin shi na shugaban gidan wannan rediyo wanda shi ne ma ya sa wannan gidan rediyo suna albarka ba ta musa adalci ko kadai ba saboda lokacin da yake general manager an kawo canje-canje da yawa a gidajen a gidan wannan radio na albarka wanda su wannan premier zan su taba dauka ba wannan shiri da aka yi kuma na program ba Musa Waziri yi ba saboda ka gaskiya ta mashi adalci ba kamata a yi ta ta bakin sa sannan ta zo ta faɗi abin da ta faɗa kamar haka aikin jarida yana da hurumin da yake abin da ka faɗa su canza maka shi don saboda shi Musa ya ce ba a yi wannan bayani da shi na cewar ya bar aiki ba da wato ya bar aiki ne na kashin kansa ba wai hukumar gidan rediyon albarka ne ta kore shi ba idan ya ga dama zai iya kai wannan mm, gidan jarida premium times kara ga hukumar eh, yan jarida saboda ba abin da ya fada ba kenan zai iya kai su kara ko kuma ya kai su kara ga gama kotu akan sun bata mishi suna dama tun da farko yana so ya bar aiki din akan eh, ya gaji dama an ce fito ne ya tsayar da gidan rediyon ta zama ta kafu kuma ta kafu so yana da maniyan barin gidan rediyo nan kafin ma wannan abin ne ya faru a gefe guda wani mai sharha kan lamuran yau da kullum a kafafen yada labarai kuma tsohon shugaban kungiyar kwadago a jihar bauchi comrade abdullahi koli ya tsokaci kan yadda 'yan jarida ya kamata su rinka gudanar da ayyukansu. To na farko tilas ya zamanto an bincika tushen labari da gaskiyar labari. Idan labari baki ne a bar shi a bakinsa, idan fari ne a bar shi a farinsa. Saboda haka bai kamata haɗa harkan gwamnati da kuma harkan gidan rediyo mai zaman kansa ba. Wannan abubuwa ne guda biyu wanda kuma ba su da magama. To da ya kamata a kamanta adalci wajen yada labaran. domin a fayyace meye gaskiyan al'amari din domin abin da shi wanda abin ya shafe shi ya faɗa daban abin kuma daga su kafofin watsa labarai suka buga daban saboda haka mutane sun shiga dan rudani ganin cewa shi musa wazira hada wato tsohon dan jarida ne wanda kuma ya san ka'ida da dokoki da aikin jarida Wannan ganin cewa yan jaridu da jaridu da kafofin watsa labarai kullum za su ba da labari to su duba sahihancin labarin kuma su nemi tushen labarin sannan su kamanta adalci a ji bangaren duka guda biyu domin a fitar da gaskiyan al'amari din saboda haka wannan labarin a gaskiya na ganin bai tafi daidai da zamani na labari da ya kamata a bincika a san sahihancinsa kafin a zayyana wa mutane domin ka samu rudani a cikin al'umma hmm. ita dama wannan jarida ta intanet wato premium times ce ma shi an sallame shi amma daga baya shi ya zo ya ce ba haka suka yi da wannan premium times ba bai ce an kore shi ba shi bar aiki da da kansa to ba ganin hanyar da ita wannan jarida ta bi ga shi ya zo ya ce ba haka bane kenan mutane za su ɗauki wannan kaban yaga labarai wato shi don ka akan so a ce akwai abin da ake ce masa investigative journalism wato kai yauwa investigative journalism ka yi bincike mai sahihanci don ka tabbatar da abin da za ka gaya wa mutane musamman kamar yanzu da muke cikin ah, sabuwar gwamnati ah, idan dai jaridan ba wai aikin ta ne na neman laifin gwamnati ba to na ganin da ya kamata kafin ta watsa wannan labari ta tabbatar da abin da take faɗawa al'umma idan aka fara da irin wayannan labarai kuma ba su da tushe kuma ba su da sahihanci na tabbatar cewa abu na gwamnati na gwamnati ne kuma idan suna so su samu cikakken bayani to da ya kamata su binciki inda ya kamata idan har ba su samu yadda suke so ba ne to sai su yi nasu ta hanyar da ya fi dacewa kafin nan kuma zo su daidaita labarin su da bangaren gwamnati to tun da aka yi abin nan sai zaman to cewa kamar bangare ɗaya ne ah, ita gwamnati ba ta ce ma wani abu ba to ina ga tun da ba ta ce wani abu bai kamata a ce kuma an sa samu hukunci a wani bangaren da bai dace ba saboda kawai don an tattauna shi a cikin al'amura na yau da kullum ko saboda haka ina ga da gwamnatin da su kansu gidan rediyo din da ita kanta jarida to da ya kamata duk wannan a samu bayani bai daya wanda yake tafiya da gaskiya yake tafiya da sahihanci ba tare da neman bata juna ko kuma bata gwamnati ko bata shi kansa wannan tsohon shugaba na gidan rediyo ba na ga bincike da kuma tabbatar da abin da ake gaya wa mutane ko ake rubuta a matsayin labarai to ya zamanta ingantacce ya zamanto wanda mutane da su gamsu ne ba tare da a sa mutane su dinga zargin gwamnati ko su dinga zargin junansu ko kuma a samu sabani a cikin al'umma ba. ganin cewa da shi musa waziri ya ce shi abin da yake suka tattauna daban da abin da ita wannan jarida ta yi ya fito ne ya wanke kansa ko kuma dai irin rudani da yake ake shiga ciki a dangane da sahihancin abin da yake gudana wato na farko sai ka duba matsayinsa tsohon dan jarida ne kuma dattijo ne saboda haka ya kamata a same shi da kalma daya to na ganin gudun kada a samu fitina ko a samu rashin jituwa ko da ma menene ta kai ta kawo abin da ya faɗa ni aure na shi ne gaskiya don shi abin ya shafa kuma ya yi ne har yanzu don a kwantar da hankalin mutane ya zama an samu zaman lafiya mai dorewa a jihar bauchi domin kada siyasa ta shiga don ita siyasa kamar iska ne lokacin da ta shiga wani wurin ta yi dameji ba ma ka sani ba saboda haka abin da ya yi da abin da ya gaya ma al'umma ne na ga ya daidai a matsayin sanadar tijo saura abin da ya kamata ita hukumar rediyo ta albarka to ita ma ta sake jawabi irin wannan na tabbatar da cewa an samu kyakkyawan fahimta kuma ya aiki lafiya ya gama lafiya wannan zai ba da shi wa gidan rediyo kansa sannan da shi kansa tsohon shugaba na wannan gidan rediyo da kuma tuntubi sabon manajan gidan rediyon ya ce bai da cikakken bayanin abin da ya gudana a yayin da gwamnatin jihar bauchi ta ce wannan batu tsakanin kafar premium times ne da gidan rediyon alfarka fm sauraro a nan shirin dan dandalin 'yan jarida na wannan mako zai da sa'aya. Sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilinmu da ke jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad da Julie Lazarus Gresham da ta hada ba da sauti. Ni Zahra Abidu Fage ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A da Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Kamar yanzu maganganu da ya dinga yi akan almajirci ba ba daidai ba ne amma yadda ya fito da abubuwa din da yadda yake maganin cewa idan mace an mare ta ita ma ta mara. Wato kowa san tarbiyyar sarki sunusi na biyu shine bayar da za a yi ana rashin gaskiya ko za ka halaka shi sai ya gaya ma ni ban gama a rayuwa ta gaba ɗaya tun da na san shi ni ban taɓa ganin mutumin da suke cikakke shekara ma ba su ɓata ba jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadon da kuwa wani sabon shiri na tsaka mai goya yau kamar mako guda kenan tun lokacin da aka sauke sanusi lamidu sanusi daga matsayin shi na sarkin kano bayan da aka share wata da watanni ana takun saka tsakaninsa da gwamnatin jihar ta kananta abdullahi umar ganduje tuni da wannan gwamnatin ta riga ta nada aminu ado bayero domin ya mai gurbin gidan nasu a matsayin sabon sarkin kano na goma sha biyar to kuma ya je ta al'amura tsakanin shi sarkin da gwamnatin ta kano har aka kai ga sauke shi lami din siyasa ce ko kuma dai wasu ɗabi'u ko halayen tsohon sarki ne suka janyo ashe kuma duk manyan da ya kamata a ce sun taka rawa wajen kashe wutar wannan rikicin sun taka ta wannan cire sarkin wani darasi ya kunsa ne ga sauran sarakunan gargajiya na najeriya musamman na arewacin najeriya to wannan duk suna cikin abubuwan da muke son mu so tabawa a dogo muhawarar da za mu fara ta daga yau kan cire shi sanusi lami da sanusi daga wannan gadon sarautar na kano to amma kafin mu yi nisa cikin muhawarar bari mu ji rawayin wasu kanawa kan lamarin sunana aminu ibrahim mai dawa fage a matsayina na dan jihar kano haifaffen nan iyaye da kakanni da mai martaba sarkin kano muhammadu sunusu na biyu murabus da kuma mai girma zababben gwamna shi dr abdullahi umar ganduje gaskiya a fuska biyu nake kallon abin fuska ta farko ba su yi wa kano adalci ba shi mai martaba bakinsu ya riga ya saba da faɗan maganganu waɗanda suke da gautsi ba kuma irin na ladabi na kalaman fada ba kuma ita fada duk inda ka ta zo ta saka ka a ciki aka yi maka rawanin nan ka zauna to dole sai ka koyi ladabanta da kuma haƙuri na tilas saboda ka zama shugaban al'umma kuma duk duniya inda fada take da mutumin da yake shi zababbe ne na siyasa ko na soja to ba a rigima da mai ƙararren kwana domin shi mai mulki na gwamnati ƙararren kwana ne da shi an sa mai wa'adi kai sa ka aka sai abin da allah yi to yanzu shi wannan mai martaba ya sa santsin takalminsa ya ɗebe shi ya yi kalamai ka faɗi wannan magana da safe a je a ba gwamna hakuri ka faɗo kwanaki can da ya cin kuɗo buhari ada bai daɗe haka ba To da to yanzu ba ta da bata lokaci bari mu haɗa ku da wakilinmu na can kanan Mahmud Ibrahim Kwali domin ya jagoranci ta muhawarar da ya shirya mana akan wannan lamari. Mahmud dawa dawa ka gayyato mana ne domin wannan muhawara. A tare da ni domin tattauna wannan batu ina tare da Honorable Ibrahim Zakari Sarina, sakataren jam'iyyar APC na jihar Kano kuma tsohon mai baiwa gwamnan Kano shawara akan harkokin majalisar dokoki sai kuma malam musa shu'aibu ungogo ɗaya daga ciki ko guda daga cikin makusantan mai martaba sarkin kano tsoho malam mamadu sanusi na biyu suke kokarin kare muradinsa da kuma manufofin sarki a lokuta daban-daban koma a kowane lokaci malamai muna muku barka da zuwa honorable ibrahim zakar sarina da kai zan fara ah, ko za ka yi mana shimfiɗa menene musabbabin da ya sa gwamnati ta ɗauki matakin da ta ɗauka na a ƙarshen ƙarshe dai ta sauke sarkin Kano ta mai gurbinsa da wani kuma kuna ganin hakan shine mafi a'ala duk da abubuwan da suka dinga faruwa na ƙoƙarin aislu ta'uzu billahi min shaitanir rajim wa sallallahu ala nabiyil karim uh, gyara ɗaya kawai da nake so na yi maka mahmud shine ba wai gwamnatin jihar kano ce ta matsu cewa shi sarki sai ya bar wannan kujera ba idan ka duba ga mu 'yan shekara hamsin da wani abu har 'yan shekara sittin da wani abu mun saba ba wani sarki da muka saba da shi sai mai girma ko mai martaba a uh, alhaji ado bayero kuma yadda yake tafi da abubuwansa da yadda yake sarautarsa da yadda yake tafi da mutane da yadda yake ma'amalolinsa sai ya zama na mutane gaba ɗaya sun saba cewa yanayinsa mutum ne mai shiru-shiru mai kawaici kuma dukkan wasu abubuwa da ito ba haka kawai zai katsalan nan zo ya tsoma baki akan abubuwan da ya shafe shi da wanda bai shafe shi ba to sai ya zo aka zo aka samu sarki da eh, ɗabi'arsa da al'adunsa sun sha bamban da shi wancan sun sha bamban don alal hakika saboda bai daɗe tun da tun yana secondary ya tafi yana lagos tsakanin lagos saudi arabia sudan da shauran gurare bai ma lakanci ko fahimci al'adu da ɗabi'u na shi malam bahaushe musamman ba kano ba don haka wannan shine dalilin da yasa za ka ga kowa da kowa duk wanda zai duba tsakaninsa da allah zai ce ko wannan mutumin ko ah, lalle kan abubuwan da yake yi sun saba sun saba da yadda suka ganin al'adu na sarauta yana yiwuwa amma kuma ai cewa shi dama ya ce zai kawo sauye-sauye domin ita rayuwa tana tafiya ne da sauye-sauye me zai sa a ce kullum sai a yi ta tafiya a tsari da to magana ta gaskiya ko canji za ka kawo ya kamata ko ka bi mutane cikin hikima kamar yanzu maganganu da ya dinga yi akan almajirci ba wai ba daidai ba ne amma yadda ya fito da abubuwa din da yadda yake maganin cewa idan mace an mare ta ita ma ta mara kamar magana da yake yi wato a kan su kansu maganan makaranta da waɗannan abubuwa din dukkaninsu su mutane ba za su fahimta ba ni ban gama a rayuwa ta gaba ɗaya tun da na san shi ni ban taba ganin mutumin da suka yi cikakke shekara ma ba su bata ba da duk mutane dai waɗanda sun yadda da al'ada da ɗabi'a ta malam bahaushe ba kan za ka ga gaba ɗaya wannan ba bai cancanci a ce wannan shine sarki na kanawa ba. Idan haka ce nan kuka yi wato aka magwamnati ta sauke shi ko kuma ya amma kafin ka amsa Malam Musa ya haya ungogo Malam Musa Shu'aibu ungogo kuna ta cewa sarkin kuɗan zamani ne. gashi ɗaya daga cikin watakila dalilai da shi honorable ibrahim zakar sari ne ke faɗa shi ne cewa bai ma lakanci al'adu da ɗabi'un mutanen kano ba ma tukunna balantana shi kansa sha'anin sarautar watakila wannan ya taimaka wajen karan batta da watakila hukumomi da ma wasu daga cikin al'umma alhamdulillah wato kusan zan ba shi ansa a kan tambayar da ya faɗa cewa sun saba da sakin kano a bayero kusan fulani shekararsa ɗari biyu da wajen ɗari biyu daidai suna mulkin kano kusan sakin kano a bayero ya ebi hamsin da uku kusan shine fi daɗewa to amma a shekarun hamsin da uku da yi babu wanda ya kai shi shiru babu wanda ya kai shi kin magana amma ya yi gwamnatoci kala-kala gwamna ya tarar da gwamna akalla sun kai goma sha duk shirinsa sai da suka yi rigima da 'yan siyasa da sojoji har dakatar da shi aka yi wata shida kuma babu wanda ya kai shi shiga siyasa mu shaida ne domin akwai gwamna da aka yi a kano malam ibrahim shekarau sarkin kano ado ɗauko shi ma ya naɗa shi sarautar da da shi kansa ya ce ba zai yi wannan sarautar yana sarki ba don mutane da yawa sun nemi a yi musu sardauna aka ƙi saboda tunawa da sardaunan sokoto sa'amadu bello ya ce ba zai yi wannan ba na farko shi ya naɗa shi sarki saboda haka an kashe shi kuma akan tafarkin tabbatar da arewa ta tsaya akan akan kafafuwanta saboda haka suka yi mitin ba zai ba sai da ya naɗa shekarau sardaunan kano sannan ya zagaya ƙananan hukumomi 44 tallan shekarau da abin malin shekarau da kungiyarsa ta daidaita saho wannan anya tallan shekarau kuwa ike yi daidaita sahu da aka yi akan gwamnatin malam shekarau ai kusan tallan malam shekarau ne eh, misali misali zan ba haka ne su abin da suke faɗa mm. me ya hana kamar malam muhammadu sanusi ya yi tallata manufofin gwamnati irin wannan misali tsarin a daidaita sahu da ɗaya ne daga cikin manufofin gwamnatin ibrahim shekaru me ya hana misali ya bi sahu shi muhammadu sanusi na biyu ya tallata manufofin gwamnatin da yake aiki da ita misali wannan gwamnatin da ta zo ba da daidaita sahu ta zo ba ta zo akan rail abin da ya haɗo su shine za a yi jirgin ƙasa a Kano. Amma bayan jirgin ƙasa Malam Musa mm. akwai marfofi da tsare-tsare na aikace-aikacen gwamnati. Me yasa bai ɗauki wasu daga ciki ya taimaka wa gwamnati ba kamar yadda shi mai martaba marigayi. Da na gaya ma abin da ya haɗa su duk za mu sauka akan wannan. Mm. Abin da ya haɗa su shine gwamnatin jihar Kano za ta ciwo bashi na yin jirgin ƙasa zai fara daga dawanau abin da ya kai zuwa na'iba daga 'yan kaba abin da ya kai can guza wannan kuɗi na malala gashin tankiya kuɗi masu yawan gaske malamin shi mai girma a tsohon sarki malamin lissafi ne ya samu gwamna a ɗaki cewa wannan jirgi a nawa za a yi shi kuma jirgi ne abin bukata na ƙasa a birnin kano in an yi nawa za a samu riba yara da suke makaranta a kano su miliyan hudu ne malaman makaranta su dubu sittin da bakwai ne babu ingantattun malamai yaran na a ƙasa suke yau malaman makarantar nan haka suke tsitsitsi ba da za a yi abin da ya ce a saka kudin can a yaran can da suke su miliyan hudu yan firamare ba sai ka dauki kudi yi gayyato yan china tsintsiyar shara ma da garin suke zuwa da ita economy ba zai iya circulation ba a tallafi ilimi ka yi su ko ya ce su yan siyasa na basi. Hmm. Eh, wannan jawabi da yake magana shi mai martaba tsohon sarki shine iya wannan maganganu wa mai girma gwamna ko kuma a'a kai ne yanzu ka kitsa kake so ka ce ɗaya daga cikin dalilan kenan. a gaishe kuma lamai to wannan ita ce shimfiɗar wannan mahalar da muka soma a yau kan cire tsohon sarkin kano sanusi lami da sanusi wacce kuma za mu ci gaba da ita allah yadda daga mako mai zuwa muna godiya ga bakin namu honorable ibrahim zakari salina da kuma alhaji musa shu'abun gogo tare da shi kan kansa wakilin namu muhammadu ibrahim kwari a madadin su duka kanawan nadi mustapha sakwata ne a nan washington dc mun baku lafiya To, madalla masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salomon Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. sauraron shirye